Sheikh Ibn Ziyad na biyu fassara Ali Abubakar Sharfaɗi tare da Umar Kai Gama. Sheikh Ibn Ziyad na biyu fassara Ali Abubakar Sharfaɗi. Idan dai ba ku manta ba, mun bar inda sarki da shi da Maliku Saif suka yi ta yaƙi. Kowa yana kai wa kowa sara da suka da bugu har zuwa wani ɗan lokaci. Can sai Maliku Saif ya ƙara tunzura ya wata kururuwa wadda ta sa sarki ya razana ya da takobinsa ya ɗimoce malikus sabewub ya kama ɗamararsa ya fusgo shi da kan dokinsa ya ɗaga shi sama ya faɗa da ƙasa ko da jama'a sarki suka ga haka duk gaba ɗayansu sai suka yi ɗauki kansa ya hausa da sara ya ta kashe su har dare ya yi ya sulale ya koma gindin dutsen nan ya bar su suna ta saran su cikin duhu har daga baya suka gane suka daina suka koma sansanin su nan muka dakata wancan shirin kuma halin yanzu za mu ci gaba. gari na wayewa aka kuma fitowa filin daga a wannan rana duk gaba ɗayansu sai suka yi ɗauki kan maliku sef suna ƙasa ya yi ta kashe su har duhun dare ya shigo can ana cikin yaƙi sai hango sarki ya nufo shi a su kwane zai tsire shi da mashi ya goce ya kuma rafke hannun sarki da kulki mashin ya faɗi ƙasa ya wuf ya kifa masa mari ya gigice ya fusgo shi da kan doki ya jashi ya gudu gindin dutsen nan tare da sarki ya shaƙe shi da zuwan sai daga sarki ya maka da ƙasa ya sako, ya ɗaure shi ta mau ya shiga da shi cikin kogon nan ya zubar da shi ƙasa shamatu ta ka abinci suka ci suka sha sarki ya dubi shamatu ya ce ke kuwa ki roƙon min mijinki mana ya kwance ni kuma ka ya kashe ni shamatu ta ce kai ku Allah wa ranka ka tuna fa kai sarki ne mai ƙarfin mulki wanda ƙarfin ka har ya sa ka nemi kai min aikin banza amma mutum ɗaya ya kama ka cikin mutanenka duk da ƙarfin mulkin nan naka ga ka banza a ɗore kuma yanzu har kake nema na taimake ka a yau sai mulkin naka ya kwace ka ba makawa sai na yanka ka ko da sarki ya ji haka sai ce na rantse da zahalu idan kuka kwance ni in kuka kyale ni ba zan kare a ba kuma in kuna son zama a nan ƙasar zan zauna da ku cikin amana in kuma tafiya za ku yi zan ba ku guzuri mai yawa ku yi tafiya ku cikin aminci maliku sab da ya ji wannan batu na sarki kuma ya je rantsuwa da tauraruwar da suke bautawa sai yadda ya kwance shi ya ba shi abinci ya ci suka zauna suna hira suna cikin wannan hira sai suka ji wata tsawa wadda ta razana su can sai suka ga wani hannu ya wabci maliku sef ya eh, sama da shi har ya ɓace a wannan lokaci shi sarki abultat tun ya suma saboda gigita da wannan tsawa ta kwashe amatu ta riga ta fahimci iluri ne ya zo ya ɗauke mijinta sai ta rika kukan bakin cikin rabuwa da mijinta kuma ga ta ambata tare da sarki a wannan lokacin sai ta nufin ta yanka sarki kuma sai ta tunanin idan ta yi haka idan gari ya waye jama'a su suka fito yaki ba su ga malikus sab ya fito ba za su yi zaton ya gudu ne za su zo wannan kogo su duba idan suka ga ta kashe su to ba makawa ita ma halaka ta za su yi da ta wannan tunani sai ta fasa yin kashi ta tsaya tana sake-sake a zuciyarta tana cikin haka sai sarki ya farka daga sumansa ko da ya farka ya tashi zaune ya ga sai shamatu rungume da ɗanta amma babu malikus sab sai ya tambaye ta ina yake sai ta amsa masa ta ce ai mijina ya yadda za mu zauna a wannan gari naka saboda haka ya tafi garinsa ya taho da mutanensa su ɗari biyu domin su zo mu zauna tare da su anan nan amma karka damu zai dawo nan garin bayan kwana uku nan gaba da sarki ji wannan magana sai ce to ai shikenan babu laifi bayan da gari ya waye sai sarki ce da shamatu to yanzu bari in je in da mutane na ga yanda muka yi da ku babu yaƙi a tsakaninmu ta ce to shikenan sai ka dawo sarki ya fito ya je iske jama'arsa ya kwashe labarin duk yadda suka yi gaya musu sai waɗansu kaɗan daga cikin mutanen suka ce haba ya za a mutumin da ya ta kashe mana yan uwa kuma mai bautar wani abu ba zahal ba har mu riƙe shi amana ai kawai yanzu mu ma mu kashe wannan matar tasa da ɗansa ko da sauran jama'a suka ji haka sai su kuma suka ce kai ku ba ku da hankali ne ya mutumin da ya zo shi kaɗai ya gagare mu kuma an ce yanzu ya tafi da taho da gayyarsa da kai kamar ɗari biyu sannan za ku ce mu kashe matarsa da ɗansa to ku sani idan har muka aikata haka to da ya dawo da mutanensa cikin 'yan sa'o'i za su halaka mu gaba ɗaya ai abin da ya fi kawai mu riƙe amanan matarsa har ya dawo sarki yadda da wannan shawara ta jama'arsa ya koma wurin shamatu ya ce da ita ta fito su koma cikin birni haka suka fito suka zo sansanin sannan suka ɗunguma cikin birni da zuwansu aka baiwa shamatu wani gida aka bata bayi masu yawa waɗanda za su mata hidima ta zauna har tsawon mako biyu mijinta bai dawo ba can shi ko maliku sai bayar da hannun na ya ɗauke shi sai ya tambaya ce iluru ina kuma yanzu aka umarce ka da ka kai ni iluru ya amsa masa ya ce ai ɗazu ɗazun nan mahaifiyarka ta gogi allo na je take tambaya ta labarinka ai tuni ka kubuta daga garin gailanu kuma ka zo ka kubutar da matarka daga ɗauɗanu kuma yar uwarka aljana Aisha ta kubutar da kai da matarka daga yakin da kuka yi a daudano kuma na ga mata ta kai ku kan wani dutse da ke bayan birnin sarki Abuta kuma sarkin ya karbe ku daga baya ya dawo yana kakka sannan kuma na ga mata yanzu ma gashi nan kai nasara a yakin ka ka kama sarki Abuta to da ta ji haka sai ta umarce ni da na zo na ɗauke ka na tafi da kai can a shahas na kai ka kan wani dutsen wuta da mutanen wannan gari suke bautawa to shine yanzu na zo na ɗauke ka domin na kai ka can ko da ya ji wannan bayani na iluru sai yana dama yana juyayin abin da zai afko ga matarsa da ɗansa domin ya baro su tare da sarki abultad haka ya kasance cikin wannan hali na zulumi da juyayi har suka isa ƙasar ashas iluru ya ajiye shi akan dutsen nan ya juyo ya tafiyarsa da gari ya waye malikusat ya tashi akan dutsen nan sai ya ga dutsen nan yana da faɗi sosai hayaƙi yana fita daga cikinsa sai taho gabar dutsen ya leko ƙasa sai ga ashe dutsen yana da tsayi wanda ya wuce misali saboda haka sai tabbatar babu yanda zai iya sauka daga kai kuma babu mahalukin da zai iya hawa saboda haka sai yana dama ya san lalle shi tasa ta kare ya tsaya yana duban ƙasa yana tunani can sai ya hangi wani mutum dogo tsoho fari mai farin gashi a fuskarsa sai ga mutumin na ya zo gindin wannan dutsen ya tsaya jim kaɗan sai ga mutumin ya taso sama kamar tsuntsu ya hau kan dutsen nan ko da tsohon nan ya hau sai maluku sai bai gan shi yana da yawan gashi a jiki kuma ga manyan idanuwa ga dogwayen farata na kafa da na hannu ga dogwayen fiƙoƙi e a bakinsa ganin haka sai ya firgita da ganinsa da tsohon nan ya ganshi sai ya nufo shi amma kafin ya wajen wajensa sai ya tsaya ya nune shi da hannu duk sai maliku sef ya ji gaɓoɓin jikinsa kamar an ɗaɗɗore shi ba ya iya motsi ko kaɗan sai tsohon ya juya ya tafi bakin ramin nan ya durkusa ya sujada gaban ramin zuwa wani ɗan lokaci sannan ya ɗago ya taso ya nufi gaɓar dutsen ya gangara ya soka ya bar maliku sai a tsaye cikin wannan hali jim kaɗan sai ga tsohon nan ya dawo da mutane masu siffa irin tasa su tamanin da zuwansu duk sai suka zuba masa ido amma babu wanda ya ce da shi komai duk sai suka wuce zuwa bakin ramin nan suka dukufa suna sujara wannan tsoho da ya fara zuwa yana gaba sauran suna bayansa can bayan kimanin sa'a biyu sai ga wannan tsohon ya taso shi kadai ya taho wajensa ya zo gabansa ya tsaya da zuwansa sai ji duk kamar an kwakwance shi ya yi miƙa ya tsaya ya dubi tsohon nan ya ce to yanzu me kake nufin aikatawa da ni tsohon nan ya ce kada ka damu babu abin da nake nufin yi maka illa na kubutar da kai ko da ya ji wannan magana ta tsoho sai ya ce cikin mamaki ya kai da ka zo ka ganni ka ɗaɗɗaure ni ka koma ka zo da yan uwanka kuma ka ce wai za ka kubutar da ni tsohon ya kuma cewa lokacin da na zo ɗazu na ganka na ɗaure ka ne na koma na kira yan uwana da mu zo mu yanka ka mu bayar da jininka ga wannan rami to muna cikin wannan sujada sai na ga wani mutum wanda kamanninsa suka razana ni kuma a hannunsa yana rike da wata ƙugiya ta wuta ya ce da ni me yasa shekara da shekaru nake bauta abin da bai tsina na min komai ba nan sai gaya min sunanka ya kuma umarce ni da na zo wajenka na karɓa addininka kuma na taimake ka in ba haka ba zai halaka ni nan take musulantar da shi bayan ya musulantar da shi sai tambayi tsohon ya ce to kai koya sunanka tsohon ya amsa masa ya ce ni sunana barnuhu sahiri ya kuma buɗe baki zai sake tambayarsa barnuhu ya ce ai zo mu bar nan domin nan ba wurin zance ba ne idan mutanen nan suka gama sujjada su za su nemi halaka mu nan da nan ya saɓe shi a kafaɗa suka sauko da kan dutsen suka kama hanya suna tafiya suna hira maluku sai bai tambayi barnuhu ya ce ba ni labarin ka ka kuma ba ni labarin wannan gari naku barnuhu ya ce a wani zamani mai tsawo da ya wuce an yi wani mafaraucin boka a wannan ƙasar tamu wanda saboda hatsabibancinsa wajen bokanci har aljanu ma na wannan ƙasa tamu yana da iko a kansu yana iya sa su yi masa hidima saboda ƙasaitarsa akan wannan harka sai ya baro cikin birni tare da ɗansa ya koma kan dutsen da muka baro da zama ya sa aljanu suka kawata kan wannan dutsen sannan kuma ya sa suka rarake tsakiyar dutsen tsofaffin aljanun suka shiga ciki suka zauna wannan haƙin da kake gani numfashin waɗannan aljanun ne sannan kuma idan dare ya yi sai su rika feso wuta daga rama. shi wannan boka sunansa wahashi wata rana wahashi suna zaune da ɗansa sai ɗan ya ce da shi yana so uban ya masa aure uban ya amsa masa ya kuma tambaye shi ya ce wace yarinya yake so sai yaron ya ce ai yar sarkin garin yake so wahashi ya aiko a gaya sarki ɗansa yana neman auren yarsa saboda haka sarki ya tsaye da rana biki shi wannan sarki sunansa sarki shahiz sarkin ƙasar ashas a wannan lokaci sarki ya tara wajiransa su biyu domin su shawara ya ce da su bokawa hashi ya turo neman auren yata ga ɗansa amma kuma kamar ni a ce wai yata ɗan boka take aure ai san ba zan bashi ba ne nake neman shawarar ku akan wannan lamari da jin haka sai ɗaya daga cikin waziran ya ce wuta ta baka nasara yanzu ka san dai irin hatsabibancin mutumin nan idan kana shi yarka ai duk zai halaka mu da bokancinsa ni ina ganin ka bashi auren ta shi ya fi. sai ɗayan kuma ya ce haba ai duk hatsabibancinsa akwai wanda ya fi shi ai kawai yanzu abin da za ka yi ka sa lokaci mai tsawo kamar wata shida ka ce shi ne lokacin da za a yi wannan biki in ya so kafin wannan lokacin mu san yadda za mu yi mai maganinsa sarki ya tambaye shi ce ya za mu yi mai maganin wannan mutumin wazirin na ya ce ai akwai wani garin bokaye nan yamma da wannan kasar wadda daga nan zuwa can tafiyar wata biyar ce ita wannan ƙasa sunanta saharatu kuma tana ƙarƙashin mulkin sarkin bokaye shamsharuni ne shi wannan sarkin bokaye da mutanensa ina tabbatar maka duk sun fi wahashi a tsabibanci wajen bokanci domin kuma su mutan garin ba sa aikin komai kowane irin aiki da ka sani aljanu ke yi musu saboda haka yanzu mu je mu nemi taimako wajen su su kubutar da mu sarki ya da wannan shawara ya aika wahashi ya sa ranar biki wata da masu zuwa na kuma sarki tashi waziri ya tura shi zuwa kasar saharatu wurin sarkin bokaye shamharun a kwana a tashi hau waziri ya isa kasar saharatu da zuwansa aka kai su gaban sarki sham harunu suka faɗi suka gaisuwa sannan suka isar da saƙon su na neman taimako sarki shamshiru ne ya amsa ya ba su masauki suka yi 'yan kwanaki sannan ya haɗa su da wasu bokaye su arba'in ya ce su je su taimaka musu nan duk suka yi sallama da sarki suka kama hanyar su ta koma ƙasar ashas tun a hanya bokayen nan suka yi wani su dabarin su tafiyar nan ta wata biyar sai suka yanke ta cikin kwana uku suka iso kasar ashahas da zuwan su bokayen nan suka lalata bokancin wake kuma suka kashe shi bayan sun kashe shi sai suka aika sarki shamshiru ne cewa ai sun gabatar da aikin su sannan kuma suka baiwa sarki labarin irin kawatuwar wannan dutse jin haka sarki shamsharunu ya yi hawa ya zo kasar ashahas da kansa ya ga wannan dutse dutsen nan shi ma ya kawatar da shi to a wannan lokaci sai sarki shamsharusu ya umarci sarki shahis da duk sauran jama'ar kasar da su rika bauta wannan rami da ke kan dutse sannan kuma ya umarci boka nan arba'in da su ci gaba da zama a wannan kasar shi kuma ya hau ya koma zuwa kasarsa cikin boka nan arba'in da ya bari cikin su har da kakana kuma shi ne ya kasance limamin bautar ramin wanda yanzu har ni ma na zo na gada a wurin mahaifina to ji wannan shine labari na can su kuma ragowar mutanen nan da ke bautar ramin nan duk suka ɗago daga sujadarsu su sai ba su ga shugabansu barnuhu ba kuma ba su ga mutumin nan ba nan da nan suka buga tsafinsu sai suka hango barnuhu da maliku sef suna tsaye cikin dawa duk sai suka bi su nan da nan suka cin musu da suka hango su sai barnuhu ya ce sun biyo mu maliku sai zare takobi ya ja tunga ya buɗa ya tsaya da barnuhu ya ga haka sai dariya ya ce kaga koma bayana ka tsaya ai wannan ba yakin takobi bane ai yaki ne irin na matsa ba boka nan suka yi ta jifansa da abubuwa kala-kala na bala'i na tsafi amma barnuhu duk sai tare ya aika musu da nasa haka suka yi ta yi har tsawon wani lokaci har dai bokayen nan suka kosa sai suka aika sarki a shas domin ya zo ya taimake su sarki da jama'arsa suka zo domin su taimaka musu ko da barnuhu ya ga haka sai ce da maliku saif to kai ka yaƙi sarki ni kuma na yaƙi waɗannan matsafa kafin ya rufe bakinsa maliku saif ya ɗaga takobinsa sama ya kururuwa ya kuwa ya kifo kan mutanen sarki duk inda ya juya sai kawunan mutane ke zuba kamar ganye suka yi ta gwabza yaƙi har tsawon kwana uku a rana ta ukun da gari ya waye ana cikin gwabza yaƙi sai akisa ta zo ta ɗauki maluku sab da barnuhu ta sama da su take kuma gaya musu ai iluri ne ya je ya gaya mata gashi can ana yaƙi da shi a ƙasar ashas shine ta zo ta ɗauke su da ya haka sai mata godiya kuma ya umarce ta da ta kai su garin sarki abultad domin matarsa da ɗansa suna can Haƙisa ta amsa ta nufi hanyar zuwa garin sarki Abultaj. Can kuma abin da ya kasance ga Shamatu wata rana sarki ya iske ta yace da ita. Ke kin yi mana ƙarya kin ce mijinki yana dawowa amma ga shi har yanzu bai dawo ba. Ke ki sani mijinki ya mutu saboda haka babu makawa yanzu sai na cimma burina. Shaman ta ce kai mutumin banza ƙarya kake. Ko da sarki ya ja ka sai ya fusata ya ce to yanzu idan na ta san miki waye zai hana ni bayan daga ni sai ke mijinki baya nan. Shamatu ta ce ai ubangiji madaukakin sarki shi zai kubutar da ni daga sharinka. Sarki Abultat ya yunkura zai kama ta Allah da ikonsa sai ya kumbura suntum sannan ya ji an ɗaga shi sama amma kashi da ƙasa yana nishi sai ce ki min rai ki roki Allah nan nake ya yaye min wannan cuta. Shamatu ta yi masa addu'a ya sace ya koma yadda yake ya miƙe tsaye sai ya kuma yunkura zai kama ta sai ya sake kumbura har ma ta fita da ya kuma roƙarta ta masa addu'a da ta masa ya koma yadda yake ya kuma yin nufin na uku sai ya ji an sure shi gaba ɗaya an yi sama da kafafunsa an sake shi ya duro da ka sannan ya ji an rufe shi da duka ta ko'ina ya rika ihu yana tuba sannan ya ji an rabu da shi can bayan an ɗan jima ya koma hayyacinsa sai ce da shamatu ke wallahi allah nan naki gaskiya ne ni ma yanzu ina so na shiga wannan addini naki kuma na ɗau alkawarin rikon amana ki har mijin ki dawo nan take shamatu ta musuluntar da shi sannan ya mata sallama ya fita koma gidansa bayan da gari ya waye sarki ya fito fara ya zauna na fadanci sai wazirin sai matsa kusa da shi ya ce wai shin ya magana shamatu ka cimma burinka kuwa sai sarki ya amsa masa cikin raɗa ai na cimma na? kai mata shi ka je cikin hanzari waziri ya tashi ya nufi gidan shamatu da zuwan ya iske ta tana zaune sai nufin ya cutar da ita shi ma abin da ya afku ga sarki shi ya afku gare shi bayan ya komo cikin hayacinsa sai ya tambaye ta ya ce shin jiya ya kuka da sarki sai ta kwashe labari kaf ta gaya masa ko da ya ji ta ce sarki ya musulunta sai ya tashi ya koma fada da zuwan sai ya faɗa da ƙarfi ya ku jama'a wannan sarki namu sarki ya munafince mu domin ya daina bautar zahalu ya shiga addinin waccan tsinanniyar matar kada mu yadda da shi ko da duk jama'a suka ji haka sai aka fara hayaniya a fada sarki ya tsawa aka shiru ya kuma karyata magana waziri amma ina mutanen nan duk suka kiyarda suka ce a kira sha muta a tambaye ta a gaban su tukun nan da na aka zo da shamatu fada aka tambaye ta shin gaskiya ne sarki ya amshi addininta ko da shamatu ta ji wannan tambaya sai ta san lallai akwai wani makirci da waziri ya kulla sai ta ki gaya musu gaskiyar lamarin sai ta ce ku kuwa ya za a yi har sarki ya fita daga addinin ku ya koma wani ba tare da sanin ku ba bayan kuma shine shugaban ku ai kuma kun san wannan abu ba mai yiwuwa bane ko kaɗan ko da sarki ya ji haka sai ya ce ƙarya suke munafukai jama'a ku kama wannan matar ku yanka ta nan da nan jama'a suka taso shamatu ko da sarki ya ga haka sai taso ya tsaya gaban shamatu tana bayan sa ya zare takobi ya ce duk wanda ya ƙara so zan sare shi na kashe shi duk sai jama'a suka tsaya da waziri ya ga haka sai ya sake daka mutanen tsawa ya ce ku kama su ku yanka su in ba haka ba za ta yi fushi da ku da jin haka sai suka ci kansu sarki ya rika ya su suna yaƙarsa ya kudurce a zuciyarsa da ya bada shamatu su kashe ta gari shi ya sha gidan ya halaka ana cikin haka sai suka ji wata tsawa daga saman mai firgitarwa sai duk aka tsaya a kai cirko-cirko jim kaɗan sai ga maluku sef da barnuhu a kisa ta kawo su da zuwansu suka tarar da su cikin wannan hali ko da duk jama'a suka ga maluku sef sai kowa ya shiga taitayinsa nan sarki kwashe labari kaf na yadda ya kasance tsakaninsa da shamatu ya gaya masa kuma har ya gaya masa yadda ya musulunta da kuma yadda suka yi da wazirinsa da yadda har ya sa jama'a suka yi masa tawaye wani maluku sabai ji haka sai nan take umarci waziri da shi ma ya musulunta amma ina waziri ya ki ya sa ta takobi ya sare kansa ya faɗi matacce sannan kuma ya umarci akisa da ta kulle duk kofofin birnin sannan kuma ya umarci duk sauran jama'a garin da su musulunta in kuma ba haka ba duk ya halaka su jama'a duk suka musulunta suka bar bautar tauraruwa zahalu bayan yan kwanaki maluku sab ya nufin ya bar wannan ƙasa amma sai sarki abultad da duk jama'a gari suka ce sam ba zai tafi ba in kuwa zai tafi to sai dai su ɗunguma gaba ɗaya su bi shi su koma zuwa ƙasarsa tare haka kuwa aka yi nan aka yi ta kera manyan jiragen ruwa masu yawa sannan suka shirya da maliku sef da matarsa da barnuhu da sarki abultak da duk jama'a gari suka hau jiragen nan suka kama hanyar su ta koma birnin yamen maliku sef da barnuhu da sarki abultak duk suna cikin jirgi ɗaya suna tafi suna hira bayan da maliku sef da matarsa shamatu da barnuhu da sarki abultak da sauran jama'a suka miƙa tafiya ta nisa cikin jiragen ruwa sai suka barke da hira kowa yana ba da labarin rayuwarsa har aka zago kan maliku sef ya gyara zama ya kwashe labarin tarihin rayuwarsa kaf ya ga barnuhu da sarki ko da ya gama duk sai suka cika da mamaki na yadda mahaifiyarsa take ta wahalar da shi a rayuwa kuma take na mahalaka shi jin wannan labari saboda kauna da barnuhu yake masa sai so sa masa rai ransa ya ɓaci fuskarsa ta duhu idanuwansa suka yi jajawur sai ce da maliku sai amma ba don gudun bacin ranka da nake ba da sai na azabtar da wannan mahaifiyata ka kai in takaice maka zance da sai na halaka ta ma yana faɗar wannan magana yana huci da fushi ko da maliku sai bai ji wannan furci nasa sai ce bar nuhu na yi maka izini duk abin da za ka yi mata kai mata amma kada ka kashe mun kwata duk da haka bar nuhu bai samu hucewa daga fushinsa ba yana burin haɗuwarsu da kamriya wan maliku sai wanda a sakamakon haka sai ya gaza haƙura su ci gaba da tafiya har su isa tare sai ce ni ko ina neman izini daga gare ka da ka banni na yi gaba zuwa ƙasar ka yamen ku kuma kwa zo ku tarar da ni a can ko da ya wannan magana tasa sai ya tambaye shi ya ce kai kuwa saurin me kake har da ba za ka tsaya mu tafi tare ba kuma ta yaya za ka yi ka riga mu zuwa bayan gashi cikin jirgi ɗaya muke barnuhu ya amsa masa ya ce dalilin saurin da nake ina so ne na je na gabatar da wani aiki mai fa'ida kwarai a gare ka kuma wannan aiki ba zai yiwu ba kana can sai ba kana magana yadda zan yi na je ku shine aljanu wanda ni ma yanzu na da aljanun da zan sa ya kai ni yamen a yau din nan jin wannan kalami nasa maluku Sab ya masa izini da ya tafi amma ya sake ja masa kunne da kada ya kuskure ya kashe masa uwa nan take Barnuhu ya masa sallama ya kira wani suna sau uku sai suka ga ya fada ruwa ya nutse su kuma suka ci gaba da hirarsu a wannan ranar wannan aljani kai Barnuhu gindin wani dutse da ke dab da garin Yemen ya ajiye shi da zuwan sai ya samu wani kogo jikin dutsen ya shiga ya zauna ya ɗauko wani ɗan mutum mutumi na kara ya kuma ɗauko ta takarda ya wani rubutu sannan daga ƙasa ya rubuta sunan kamriya ya ninke takardar ya cusa ta a cikin karan nan sannan ya baiwa wannan aljani da ya kawo shi ya umarce shi da ya je bakin kofar shiga birnin ya binne wannan mutum mutumin aljanin ya karba ya je aikata kamar yadda ya umarce shi da ya dawo sai ya sallama aljanin ya tafi a daidai wannan lokaci ta kuma can kamriya ta gogi allon iluru nan da nan ya zo gabanta ya tsaya sai ta tambaye shi ta ce shin kuwa ya labarin ɗana da ka kai shi dutsen ƙasar ashahas shin ya mutu ko kuwa ya kubuta yana raye iluru ya amsa mata ya ce ya shugabata a ya kubuta kuma babban bokan ƙasar ma ya yi abota da shi ya taho da shi daga can kuma yar uwarsa akisa ita ta kai su garin abultad kuma yanzu ma ga sunan tafa gaba ɗaya ta ji wannan magana ta iluri sai ta ce wato yanzu barnuhu da akisa su ne suke taimakonsa ko to maza yanzu je ka zo min da su iluru ya ce ai shi wannan boka barnuhu ba ni da ikon zuwa wajensa da zummar in ce zan ɗauko shi domin ku shi ma yana da sirrinmu na aljanu wanda a sakamakon haka shi ma yana da aljanu masu yi masa hidima duk da dai ba su kai daraja ta ba ita kuma wannan yar uwa ta sa aƙisa da kika ji na faɗi to ba mutum bace ita ma aljana ce kamar ni kuma ubanta yana ɗaya daga cikin manyan sarakunan aljanu na duniya kamar yadda ubana yake saboda haka jinsin mu aljanu ba wata daraja na fita ba kin ga kuwa ba ni da ikon kawo miki ita na ta ji wannan bayani na iluru sai ta ce to yanzu maza je ka ka ɗauki maliku saif ka kai shi can birnin malam abaladon inda ya samu hulan nan ta ɓata ka yi kuwa duk jama'ar birni su fito sannan ka gaya musu ga ɓarawon hular su kaka musu sannan ka jefa musu shi iluru ya amsa ya fita bai zame ko ina ba sai cikin jirgin da maliku sabe yake to a wannan lokaci shi maliku sabe ya kade ta yana kallon ruwa sai kawai ganin iluru ya a gabansa ya tambaye shi cikin rawan murya da nadama ya ce yau kuma iluru ina kuma ka zo ka dauke ni ka kai ni ya kwashe labarin duk yadda suka yi da mahaifinsa da kuma umarnin da ta yi masa na ya dauke shi ya kai shi ƙasar malam abaladon inda ya samu hulan da ya ji haka sai ya nemi ya shi je wa sallama da matarsa da sarki abultad ya ce musu ci gaba da tafiya ya same su a can shi zai tafi gabatar da wani uzuri nan iluri ya ɗauke shi suka yi sama ya tafi da shi nan za mu dakata saboda halin lokaci sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu a madadin wanda ya fasara wannan littafin maliku sab ibn zayazan na biyu aliyu abubakar sharfaɗi mai gabatarwa muhammad umar kai gama ke muku sallama ku huta lafiya